Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To malami na gaba ko kuma malama na gaba bismillah. Ni tambaya ta ita ce shin me yasa mutane yanzu suke yawan kamuwa da cutar kansa shin yana da nasaba da irin abincin da muke ci a nan gida Najeriya? Ne sunan malama. na Baraka Bashir. To likita ka ji tambayar ko? Na'am. Me na ji tambayar malama Baraka wannan magana kansa kamar magana ne da me na hawan jini. a da sai dai a ga mace nono ya kumbura ya fara rubewa sai a ce ba shi daji ko kuma a kira shi wani abu daban ba a san me ya faru ba amma da yake akwai asibitoci to wannan kasancewar akwai asibitoci shi ya sa sai ake yawan fahimtar cewa ai ciwon kansa ne kuma mutane da yawa yanzu domin fatawa da ake yi da kuma tsara bayani da ake yi cewa a rika zuwa asibiti ana aunawa to mutane da yawa sun ansa wannan kiran suna zuwa ana dubawa da mutum ya ga kurjin da bai saba da ba ko kuma ya ji wani wari na fitowa daga jikin shi da bai saba gani ba to sai ga za su zo asibiti a auna su nan kuma za a gane cewa mai yiwuwa kansa ne sa'an nan kuma yanayin zamani yadda aka kai ba dan ba cikin bayanin ta ire-iren wato amfani da kayan abinci da muke yi yanzu kamar shan taba ya karu shan giya barasa ta karu mu'amala da wasu abinci irin wanda ake ce refined food ya karu sa'an nan abubuwa da yawa wanda suke iya kawo kansa suna nan cikin wato yanayi amfani da su ya karu wanda su ma suna haddasa wato kamuwa da ciwon kansa din sa'an nan kuma dai wato ana yawan zuwa asibiti domin a auna jiki shi yasa ake yawan ganewa cewa kansa ya karu. To me tambaya na gaba? Salamu alaikum na Shehu wani nake yawan ciwon kafa ne haka da yake damuna musamman idan na zauna akan benci haka ko a kan kujera na zuro kafafuwana ba zan yi minti goma ba ko sha biyar sai in tana yin zafi na je na ga likita an ce da ni a auna jini a auna fitsari to duk an auna an bani magani na sha to amma ni wani lokacin dan ban samu bacci ba sosai da daddare to wannan wunin to zan wuni kafata tana ciwo haka ko kuma idan na je yunwa ban ci abinci da wuri ba to sai in ji kafata tana yawanci ciwo wai me yake kawo min wannan yawanci. To alhamdulillah <laughs> alhamdulillah ina jin kuma kusan ka bada ansan cewa in baka samu isasshen bacci ba ko idan akwai gajiya kwarai a jikinka tana samun wannan ciwon kafa To kusan mu zan ce yana da cikin abubuwan da ke iya karama hakan amma babban abin da ke yawan kawo ciwon kafa ga matashi ko kuma wanda ya dan manyanta shine abin da ake ce ma arthritis. wato idan kana karami akwai wasu duk tsakanin kashi da kashi akwai abin da ake ce ma wato uh, cartilage kamar abin da a hausance muke cewa biskit bone ko tunta kashi haka wanda shi ke hana kashi gugan kashi to idan aka fara manyanta aka fara kai wasu shekaru za a ga cewa wannan uh, cartilage din ko tunta kashin ya fara narkewa da hankali in yana narkewa da hankali sai kashi ya fara gugan kashi shi yasa akasari za ka ga da ƙyar za ka ga tsoho wanda zai ce maka baya ciwon kafa ko gwiwa ko ciwon baya domin a wannan shekarun wa'annan tundukashin sun so mu narkewa kashi na gugun kashi kuma ba yadda za a yi a mai da su wa'annan narkewan da suke yi sai dai kawai a rika ba da magani da zai warkar da su amma ina ba ka shawaran ka kara zuwa a duba ka a asibiti domin akwai kada wato dalilai daban-daban da ke iya haddasa ciwon kafa ga matashi yana iya yiwuwa sanyi ne kawai don yanayi idan akwai sanyi a gari za a ga kafafun na ciwo lokaci wani lokaci kuma ina da nasaba da rashin motsa jiki wato rashin yin exercise wanda so da yawan mu za ka kasance za ga cewa mun kasance masu zama ne wuri ɗaya ba mu motsa jiki mun tashi da safe ba mu abin da muke yi sai dai mu yi aikin makaranta ko ofis ko wani abu dai amma ba wanda zai dan sa mu dan motsa jiki mu dan yawata jikin mu ya jini zaga jikin mu kuma jikin ta yi sarari ba a kafin mu je ga mai tambaya na gaba kasan galibi likitoci ma mutane ne sukan yi kuskure tana yiwuwa ko shi likitan da ya je yana gani kila bai fahimci ainihin wani irin matsala ko kuma ciwo ne yake fama da shi ba ko ya canja likita ko kuma akwai likitan da ya kamata ya gani dangane da wannan ciwo? idan eh, ya samu irin wannan abin tana yawan damu fito likitan da ya kamata ya gani shine likitan kashi wato wanda ke kula da bangaren kashi kenan su zai fara gani idan suka auna shi suka gaba bangaren su bane mai yiwuwa cikin binciken su za su iya gane cewa ga bangaren da ya kamata ya je don mu a duba shi maganar da ke da gaske ne yana iya yiwuwa a lokacin da ya zo ma likitan aiki ta masa yawa tunda wani lokaci za ga likita ɗaya sama da mutanen ɗari na jiran shi saboda da haka ba zai tsaya ya saurari mara lafiyan kwarai kwarai har ya yi binciken ya zo fiye da ya kamata ba da ka ce ciwon kafa ne shi ka kawai ya je ga cewa ciwon kafa ne kawai sai baka kamar magani wato wanda ake cewa analgesic wanda za ta rage ma ciwon kafa ba tare da ya samu lokaci ya bincike ka kwarai da ya kamata ba. so wannan ma daga cikin abubuwan da ke iya sa wato likitan da ya ba da cikakken wato kula da irin wannan laluran ba to akwai abin da matakin da mutane za su iya ɗauka na magance wannan matsala tunda ana manyanta din kamar yadda ka ce wannan cartilage din yana shi ma yana manyanta akwai abin da mutum zai iya yi ba abin da za ka iya tunda dole in dai ka kai shekaru in dai Allah ya ma tsawon shekaru ka kai ka tsufa to dole ka za ka fama da wa'annan matsalolin na ciwon baya ciwon kafa da sauransu sai dai kawai wanda suke wanda ya fi damu shine wanda dama masoyan to suna matasan ba su motsa jiki so kawai zan ci ce abin mataki da mutane za su dauka shine su rika aikin da na motsa jiki kullum da safe mutum ya fice dan exercise ko da cikin haraba gidan shi ne da yamma ya dan ƙara exercise wannan motsa jikin yana taimakawa gaya wajen wato hana ko kuma rage zafin wannan irin ciwon kashin idan aka tsufa To Allah ya sa a dace. Malami ko malama na gaba bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abubakar dan Gambo. Ni tambaya ta ita ce shin da gaske ne likita mutane masu shan sigari maza da mata idan sun haifi ya'ya matsalar da take cikin sigari tana shafar 'ya'yansu? Na'am, eh, bincike ya kasu kashi-kashi kuma likitoci sun ah, kasu kashi-kashi na bayani kan abin da ke matsalar wato shan taba ga mace mai juna biyu babban matsalar da dai aka sani ga shan taba ga mace mai juna biyu shine yana iya haddasa ɓari na biyu kuma yana iya sa wato abincin da ɗan ke samu a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa ba za ta wadatar da shi ba da haka sai a haifi yaro ɗan karami ko kuma mara kwari. wanda ba zai iya jure wa alhalin duniya a yanayin lokacin da aka haife shi ba wato abin da ake nufi low birth weight wato sai aka haife shi dan karami tamurare wanda jikinsa ba ta iya jure wahalhalun duniya sai ga nan da nan wani lokaci cututtuka na yawan shiga jikinsa har a rasa shi ko ya mutu so inda ah, yanayin da yadda taba ke shafar ah, mace mai juna biyu kenan amma ba wai taban na wucewa ba ne har ya shige cikin jikin yaron ba a'a a cikin jikin uwar yake sa'annan sinadaran da ke cikin tabon sukan haddasa cewa baya samun abinci baya samun ya shiga wajen shi jaririn yadda ya kamata sai ka wato abubuwa garkuwan jikinsa nauyin jikinsa da sauransu ba za su wato haɓaka yadda ya kamata ba har ya in an haife shi ko sai rika samun matsala. mutum na gaba bismillah ko malama. salamu alaikum. wa alaikum salam. wa alaikum salam. sunana ana sami ne jami'in matsera kano. shin wai me ke yawan kawo shin wai me ke yawan kawo kansan mafitsara da za ka ga ana cewa wai manya ne suke amma yanzu za ka ga har yara suna yi ne nake son likita ya mun karin bayani akan wasu. na'am shi kansa na mafitsara a nan afirka ba a cika yawan samunsa kamar yadda ake samun shi a kasan turai ba amma ana samunsa kuma kamar yadda ka ce ne da an fi samun shi a wato manya tsofaffi hakan sun fi fama da shi to amma daga bisanin nan shi sai aka gani yara ma wani lokaci ana samun su kusan kusan dai kamar kansa dai cuta ne da aka fi samun su a tsofaffi wato wanda zai zamu ce wanda ya shige shekara arba'in zuwa hamsin sama haka za ga su aka fi fama da a matsalar kansa ko ta ko ta kowane jiki ne ko na nono ne ko na mahaifa ko na makogwaro ko na ciki na hanta da sauransu duk za ga cewa an fi samun sa a tsofaffi ko kuma wanda suka dan hawa wasu shekaru ba a cika samun sa a yara ba shi ma na mafi tsarin. kash dr bello gashi ka fara baiwa malam anas sani amsa amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka sai mako gobe idan allah ya kai mu za ka iya ba da amsa ga tambayar malam anas a kan sankaran mafitsara a halin yanzu kuwa Jummai ali ce ke fatar a huta lafiya.